صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وجعلوكم السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. جيت pada karatun wannan littafi na tafsirin alƙur'ani wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a su gudanar da gida da kamar suna afkasawa a shi ma'ali da zanzan zakariya kuma yau muna sha biyu ga watan rada hijira ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in daidai wanda ya daidai da dubu biyu sha tara miliyadiyar kaiwa a nan ƙasar Maryam. Muna haya ta inda da inda Allah madawacin sarki ke cewa ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل ولكن يضل bayani ya gabata a ƙarƙashin wannan mata da aka yi magana amma kuma wannan labarin mun ba da zuwa shi tare da damuwa idan ne ga nemomin Allah da ya gare mu yana da cewa mu ga hankali da bautar Allah kada mu Allah Rau sha Allah da Allah ya so la da alakum ummatan wahidatan da Allah ya sanya ku al'umma guda ku ci ko zama ne waye ne a cikin da ba ta fani walakin yi da zama ya sha sai ne kawai Allah yana fata da wanda Wala Allah ta yi fata wa ya hali man ya sha Allah na shirya da wanda su shirya ko ko abin da ku yi koyi wala tus'aluna amma kuntum ta'malun wallahi za a tambaye ku duk abin da ya san kuna a aikata shi yau da kiyama da ranar kiyama su'ar tafsirin tambaya ta zargi ya zo a ne don a tsaka muku a kafa duk abin da kun kai ana bai kai wannan aya tana da wasu duk abin da mutum na an ka tambaye bai da amfani ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولهم عذاب عظيم ونذكر أعلم ويقولون يا أولي الله sannan akwai alƙawura tsakanin mutum da mutum. Zan ta yi alƙawari da mutum, to kada zan ta yi alƙawarin da niyyar yauda. Don kai da niyyar yauda, ولا تهتزلوا ايمانكم فيكم في الكون والجوع آه، لا تعلم بينهم قناة تعلمك فرى لكم تعكيدا وتذل قدم كنت بالجسد تدرج أقدامكم تبادلون أما أسد الإسلام فإن قايا عن ba da huda bayan da tana shaikan ga addini ta sami da lalata da amar da alaya ba da zuwa su wannan da limuni ba ta ba ba Jama'a da kuma amuri da sun abin da kuka tushiya kuka sanya mutane kamar mulin hannu. A yi da cikin mali wa fa'ilin a da tangewar ku ga wani mutawa da alkawari aure da ke ga yi ko kuma aure da shi ga yi ko ko tangewar ku wasu an mai nafi da an na mu da su da mu zama na kasuwa idan mutum ne tsora wasu ga hanya mara kyau to za a yi wannan hanya duk an da wani ya samu shi mana da kasu. Kada ku ويوم أراهم مضمون العذاب والطبق الآخر قال الجهاد ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا آية خارج لوقت الآية مسومة وتذكارهم أمر الآية الآية الكندي da abokin mutum ba fara da a cikin wani gona bai da gaskiya ne zai yi وكيل الله يقول لا تشتروا عن الله كتبوا يا رب وكيل أتولي الله فمن الذي قلنا كأن من الدنيا لأنه هو قليل لأجل يجر من مولى إنما عند الله للي أبدأوا على أن يتوارد هو خير لهم ذلك وما بالدنيا كان يكسبون أما إن كنت تعلم ذلك فلا تكون in kun zan kun zaɗa mun wato na to. Kuma, Ma'arin da kun yankan wa ma'arin da mawani ba ku, wata na jiziyar na kwaba wula da ta anu ya ma inda kun abin da aku koya na duniya ya fi mai karewa ya fi mai kaya duk abin da kan ta samu na duniya da rashin gaskiya wanda ne kare ma inda la ya amma abin da aku Allah wannan ne na dayin kuma Allah madaukin sarki ne wannan na gaskiyan nan wallahi za ku saka in duniya ko ya ke? za mu zara ma Allah ne da sababu waɗanda kuka haƙuri ala roba ilil uku da kan kika a tsawonla za mu ba su a garin ladar su bi a asali ma ta nuna wannan da kyawun abin da suka rufe ma'aikatawa a asali na ne ba su ba da ne ba a mulkar ne ba mai kyawun abin su aikatawa da a asali da kyawawan ma ta nuna wannan بالجزاء أحسن من عملهم الذي قالوا يعبدونه في الدنيا وأنظار تكبر لك أي في الدنيا وهذا سوتيا abin da an kuka tsarara da amma wata wani ana wuta almalu yanfar gilluhu wa haram almalu yanfar gilluhu wa yawma wa da fati ka ji aramu dukiyar da kirkana da zai kare Allah ne ko haram amma da yi da ya ɗauka na tsara ta da cika ta wannan ya zai wasu marara jiya sai da sarki ne mutum ne zai yayi a sa shi da zara ko ba shi wani ne don tsoron Allah wanda yake ya kiyaye wani da kawai shi amincin ya tsarki amincin da ya tsarki yanzu ya ci halar ya sha halar saboda haka ake kina a nan mu yi kokari da abin da ma a gare mu musa mu yi kokari da kyau domin ainihin mai haku Allah shi ma gudu mana ne da من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا من أليلا صالحا هو لأهل أيدي فبرتكي أيدي لبيت شوبي يريا يا أيدي لجوم الله لذلك إنني جناع أو تقوت هو مؤمن على حالي كان من إيمان كل أيدي وقال الله يأتي بقى دنيا لبقى مرايا أشيك حياة الرعيوة طيبة بالقصد هي حياة بلا سنوية للرزق حلال مغاية من هذا أو من قناعة قوة الرياء ولا تبعد على يباش لا يخلو علينا أن نوزوني كل علينا Allah ya baka abu ne da kuya na ya zama فلاحظوا لما أجاب أما يجب أن يكون هناك لا أجاب ولا أقول لكم لما أجاب فيقولون لك أن يا تلموا كما ولا نجد لأن الذي يتبعون ولا نجد لأن الله مساعدة أبوه أجابه هناك جنزوسه الله في بعض الظروف جاء أعطني ما كان يعمل بالدعوة عن المتعين ba da haka nan kawo ba duka aiki na arewa da karamin da babba duk Allah ne ta kai ne ba wannan abdul kafi ba ta ba ne ai bai da za'i hasan lamma ya fi qamaru الذي كانوا يعبدون منها وعلى هذا ايضا في الدنيا لا تمنع على الاخره don mutum ya rayu duniya ya ci da daɗi ya sha da daɗi ya sa fura mai kyau to bai hana ranar kiyama Allah ya ba shi kuma ka kambo mai kyau cewa ba a haka warware na an ba faɗa na daban ɗan adam abin da Allah ya ba shi na al'amma ya halaka miki amma na iya duniya Yake da daɗi, ya sha da daɗi, suka daɗi, ya rufe daɗi. In ya bauta wa Allah kuma ke na ga daɗi. wannan aya ta da da wasu aka waɗanda cewa mara kuma duk aikin da yi da aljanna ba gaskiya ba ne irin waɗanda Allah ya ƙaddara wa iyayen sa ne ba mu الله يأتي من أجل صالحا من ذكر أو أنثى مولاه الله هو وهو مؤمن ولم نقل أنه حياة طيبة ولا نجد لأنه أجرهم بأحد ما قبلناه وذلك وجه وجه مثلا يا والي أصبر يا والي يا والي هذا توكل أنا على ملك المؤمن su yi amfani da shafai hadisi ko a yi lahari a yi lahari bai ta ƙwari da ke da kan kira ya ɗauki rufi ni a gaba فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد أن ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب على رسوله تبيانا وهدى ورحمة بايع الله بالبركة يا أبدا يا توكة القرآن يا كم منظمة domin bayani da shirya da rahama kuma waɗannan ayatin shaɗi da ya abata ayyukan sun ka hannu limamin gida da ya ɗaɗa cikin bayan ثم أقرأ فليكتب بياني فيما يأتي يعني بعد الأكل بعدد دلل من آداب قراءتنا للبقاء في ذلك الكتاب من شأن القرآن قرآن ينال للبقاء في كتابك da kamar sauran littattafai bane Qur'ani ta yi iya bayanan. A da ake so da karatu ba bayan ya yi abin da za mu karanta a wannan aya kuma sai dai ba ya yara na ba ina karatu ba yi kokarin tsarin sannan da tuka kanka ina yaro sannan kuma sai ka ba mu yi wani karanta tana ne alwala kada ka yi وجدت جلوس المتواضعين إذا أعاد لا تدفعن فلولا إن ظلم أو ضواب إلا كان سبحان يكتب علم القتل ana son mai karanta Qur'ani ya karanta Qur'ani a ƙarshen cikin kwana uku zuwa mako ɗaya zuwa mako biyu zuwa mako uku zuwa wata guda ya yawa. Ko ba a abin azuru a gaban ya sha da ba wa abu kawo. Karanta ne daga kwana ɗaya zuwa uku amma ba a karanta Qur'ani a ƙarshen kwana uku. Wanda yake ya karanta Qur'ani a ƙarshen kwana uku bai barci ya karanta sai na wata tsaya da shahai wala ta duku ga lokacin bayani bayanin ku ba a da an uwai Allah ya kare ka Wai za ka rada Qur'ana idan ka Qur'ani ma'ana kan nuna da Qur'ani a rakke Qur'ana Tausayin lillahi. Kalimi tsaye daga Allah من الشيطان الرجيم بالكتاب وجيه أي قل اقول بالله من الشيطان الرجيم هذا على مثل الأكل منا أما وأن جزء لمثل بني يوم عالمين من الفقهاء نرى المسلم هو المالك من المال لا أنا من أنا الذي أرى سوى سوى أعوذ tulam ana kyauta saboda rani da barika mai yawan maluma na sunna sun ce da cewa za a ta uku zai da shi kana wazi bismillahir rahmanir rahim da barin amara kafin qur'ani wannan shi ne matsayin mai yawan na fito da malaman hadisi wannan jama'a cikin da sahaba wa tabi'ina wasu daga cikin jama'a na sabon manzon Allah da tarihi a mayaran sabai sun dai wa alaihi malikun ko da yake imam maliki wa jama'atu lokacin ma na malamai wa dawudu zahiri da dawudu zahiri idan kin sai abati ba da jara'i cewa abu bai bayan da rasuwa ba gabana a ba فقط سلطان بغير الآية ومن بغير وانا آية وأما الآية يدرك دوارا عظيما ظلم كافيات من خلال فوق وربما أثر وصفة له في كلمة yawa ya ƙara karatu a zaɓe wa zuwa ne yawa da zuciyarka. هل هذا له ذلك ذلك الصواب لماذا لا يكاد يستولى وإذا تعالى يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الكعاد لا يكاد إذا فقط تلك الوطن هي أنه الله يقول وبقي الصواب إلى درجة خالد والسادة والأمر بها لنرد أما أمرني كتعويذ إلا من نوزة والاستمرار أما وذهب أعراب إمام أعراب دون أبي رباح يا بيت إلى وجود الاستعارة الواجب من أجل أول الله إلا هذا رسول وأنا أنا إن الكلام يقول لكم القرآن سواء كان في صلاة شيء غلط يرضى في صلاة أو بغيرها هو أجل الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه شي كان يقدر يقول الآن البيت وتدامى كذا نجيبه على الذين آمنوا وتقوا أجنانا إجمعين وعلى ربهم يتوكلون قالوا أيوه وأمسكان الله بقال يا مرحبا بالإيمان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم والذين هم به يشركون إنما سلطانه للي ونشيش لن للي رب على الذين أقوى أليك وذروا المسجدين لآجل لها والذين هم به يشركون ومن انعام الله تعالى علينا لما يجري الله لأكرمه أن علمنا ما نقول يا كانت تدعو za mu faɗa. Wata tarar da ni a rike yana samu kariya da ni da wani kitan. Ni ma da ya bari da ake hali da kuma da ya yi kitan. Wata yana da cikin matsalar da ya gani. Saboda haka وجاء da تعالى عرض المسلمين الأول إلى ذكر الكريم daga ya yi ƙarfi da wa musulmi na farko da mataki mataki alamar da tsakar da mafi daidai ba a zama Allah ya Mu farai an yi da wasu hukunce-hukunce waɗanda ba mu'abbata mu'akkad. Da shakuna wuzanu don ya zama tsari yanzu ƙirbi annabu wanda mutane suke kiranta da shiya min al'adar kufri daga al'adorin kafirci a tsari da wata da yin cikin su ila al'alaki zuwa da ɗaiɗu yi ma masu ƙarfi da girma التي جاءوا بها الإسلام والأمور بدون الإسلام وننظر الأحكام المؤكدة على جدة الوجود على نتوقع الوجود يوما بأن روح الكبرين لتكون مرحلة الأولى من التي نوعه للوصول الدعوة إلى غاية المحروف وغاية وتنظر المؤكدة في أشياء ونوعه الكبرين

يا مرهم اليوم بأمر يوم يكون في كذا وينهاهم الحديث أنه يريد إلى يهودي ما هذا الإسراء ولا ƙaƙirin ƙaƙa wani قال الله تعالى يا ta Allah وإذا بدلنا والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون آه، الله مرحبا يسير وإذا بدلنا آية مكان آية إذا مكتنا آية وكذا للناس حال شاهدة والإنسان لغيرها فتوكا تولنا لمصلحة الجبال دون مصلحة باي أجل كده الله يا شاهد أن توكا تولنا وأن توكا تشير المصلحة باي والله أعلم أن تشير مثلا ما يلزم عليه من جسمه قالوا كبريت في النبي قال صلى الله عليه وسلم آه, آه،, آه، إنما أنت kéde ni ara fadala kéde wata yi tẹ ọgbọn ruba a kéde mi yi ni ruba ban agbọn ba ya ara mu a ti kẹde wa ba yi ba yi ọmọ ba ma ṣe ba yi ṣe ma ṣe ko tó ba yi ṣe ya ya a yi dọ. e mo tún bẹ bá a wa ko ayi sàmọ bá a wa ko tí a yẹ láyé náà. Ala tó wà láti lẹ́nu. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل لهم فشيء يلزم يا جاء عليه محمد صلى الله عليه وسلم نزله روح القدس ملائكة جبريل شيء أمر جيت القرآن من رب الله تقول العالم ملائكة جبريل شيء أمر جيت واحدة أمر محمد جمع الظاهر وقراءة سكونها أي جبريل جنا رب الله شيء نوع من الوبيل بالحق لأن الله متلازم لهذه الطريقة الكبيرة فلا يقول لأحد طيب وكوجه قلوب لا لكن يسمى القرآن بل بل ليه حقه فأول بالحاجة الله يا أيقول لي يمكن كده الذين آمنوا don ya tabbatar da waɗannan zuwa imanin jini da su ƙarar akalari a kan ɗari ko a ɗari ma masu girma. Shi kyawa waɗannan وشي قرآن وقول الشيء آه، أنا فأنا مال الأولى قرآن يديني أنا جيا أما كان أنا بديت الشيء مثلا ده شيء بلا يقولن أنا بديت قولن أما دليل جريانا أما أنا بديت أنا مال الأولى فأنا أقول زمان هذا المولود حال أي أنزله الله يأتي القرآن وهو هدى الحال القرآن دليل فيها وبشرى القرآن بشارة على المسلمين أي المقاتلين أو دعوة لأمر الله والنعمة وإذا كان يوسف بني أن الروح القدس الذي يسير في ملائكة جبريل ينزل في القرآن yankin al’awuru ya rayuwa su kawirin ba, ya zane da mutum yin lalai. Ya, ina ne yana wata yan wuna a gani ba, a lalawa da rage ala ta hannun da zane ka, sai Allah ya mata ka tsawon rajin in mana mana. Wasu ba ba. Wadda kwa da na alamu an mahu فمثلهم الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا وهذا لسان عربي مبين وذكوا أنت بين أيوب لا يعلم بالوعي yanzu ƙur'ani an yi ta da su an ko da misalin aya ɗaya su zo da zai Qur'ani sun kasa zo da zai ba abin Qur'ani sun kasa zo da zai a tura ai sun kasa zo da zai a sun kasa amma ko wani karanta da wannan a sanar da aibara wala ka ita na alamu Allah ya mula sai Allah ya kuma suna cewa inna ma yu'allimuhu wa yu'allimuhu aiki muhammadu wanda ke karanta da shi ƙur'ani wanda ke karanta da shi wannan abin da ke karantawa bashar mutumin na ya malu wanda ke yaya ta da yin mutumin awalina yadda ta mutanen warko al'injil autora ya zai injila ko a tawara shi na kaza kuwa yana tare da shi ne nuna ba a ya za a nun yanzu har ke lokacin ruwa allazi ai alkitabul ladhi yunziluna wasu ya karkacewa a yin karkace a iya zuwa gare shi a adalilu wannan adalci ya karkace a gare shi Har harshe na adali azamanci na ba ba larabci ba ne wa hadal qur'an wannan qur'an ne ta azim harshe na na larabci muhimmin bayanan ne zu bayani ba abu zu bayani wa zahari da ba sun ce bazaru shi ke karfin da annai mahammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane yana karfin da wanda ya zai jiya da aura to ai wannan harshen adamanci na ba larabci na wanda da su da aka karanta da ne mawa al'ani a cikin da aka yi wada mutu shi ko wannan larabci na tsirka larabci na haka duka فلا يمكن لمن يقرأ كتاب عاجل بل يواقع وانك يقرأ كتاب عاجل na adamanci an yankuna hu ila da zaɓin aure da jura da shi zuwa ga harkar larabci da haka da zaɓin kuma daga wannan tsarin a larabci a sabiyu wannan ya kuma biyu wanda ko ba wani garwaye na mutumatin hajjamanci duk harkar da ya zan ba larabci ba ne wani harkar haka ba ne to idan akwai harkar da ya ƙarfi ga mutane to in ana magana dole wannan shan ruwa ruwa da kyau iyaka a ƙasashen da na wace wurin yana da turanci a Najeriya yana da faransanci a nan amma ƙarfin da ina cikin da ya zama hausa haka ne don don bi a kayan da waɗanda ya tsari cikin zuwa tsaya a cikin yanzu idan ka duba duniyar da aka kawai zaune zai fitowa to duk yaran da aka yi ku wanda kuka yi tani ko wanda kuka yi inda kuke to wanda aka yi ya yi na yara don shi shi na nan umiyin ba wayon da ba ya yi ta a ne shi ne ta kawai a nan don haka wanda kuka shigo shi ba har da ita ba amma ya hau da kai tana cikin wasu to suna da wani yare sai ya zafi sai sai karkatar da hausa sai ka ɗebo wani abu da ba shi wani nan ta abin ne ne ba abin da shi shi Allah ta nan don haka ashe ke na anan warwa annahu kana rajulun da sarani an rawaito cewa wani namiji ba ta kare yin ba ba aina ana amsar da kai يدخل على النبي يدعى الله صلى الله عليه وسلم ويرتدي منه القرآن ويعرف أين الله فقال بعض قريش ينظر في القرآن يقول الإمام إنه هو الذي يدعى القرآن wannan wasu a ne yana tsoron ƙwararri ba ma'ana amma sun da wani shi ne ya san ma'ana ba a ba ya ba zan ba sai wani abin ƙwararri yaya ƙarin zai sanar da ma'ana ƙwararri هو رجل عالم العالم يمكن بواوة والكتاب الذي كان يقرأ منه وما كان يقرأ بريش نصراني يدو نصارى كنت خطوب خطوب خطوب اللي استفيدا باللغة العدمي اللغة العدمية وهذا القرآن الثاني العربي المبين وأن القرآن يحرك إلى العرب بيانه أعاد عرف العرب قرآن يا ناس العرب babu sa'arsa ko ba za yi ba za yarsa wallahi ba wanda qur'ani bai yi haka jika ina mutu Allah kana da to shi ba إن الذين لا يؤمنون lalle waɗannan da ba su imani da ayoyin Allah. La ya ainihin nuna wa Allah ba zai shirya su ba ila rusin da bi da dan fadar aya zuwa da shirya da ayoyin sa. Wanda hura ma da suna neman a yi da ibada waɗannan wannan hikimomin da aure. Wani mutum da asul ƙara da Allah ta kawo يسلكم نصر فانجز بذلك يولى عن سبيل الله والمولي عنه وذلك هذا روما عذاب سنة عذاب عن عليم ليرحيم يجد من الأربعة مولي يرحيم عن أيوه إنما إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك أولئك هم الكاذبون إنما يقول الكذبة لدينا ينك أيا وعيه الذين لا يؤمنون بآيات الله وأن نتبع بإيمان الآيون ويقولون صلاة شوى أن محمد شوى أن محمد تكوره شيء تكورها في أقامها أو يعلمه إياها رجل من المجلوكون ولا أرد بكيدا ولا مدون لكتيدا مسلم لك ليتعلوك بسوطة وأنا كان الوعي أتاك إلو حسب هذا كذلك تأويل صامي فأمل هذا الرضوان وقت رسول الحكيم أولئك هم الغالبون ولا مسؤولين من بما يقول هو أن الاستمراء في ذلك أسمونا وتأكيد مثل كلام وبأن وغير ما رد لقوله إنما أنت أنما إنما أنت مسلم رجل عن ثم أعتدى فتعدى صورة تدى يعفى المسلمين ما ضر المسلم الذين يمكن أن يكتبوه بتدليل الكفار waɗanda yana yi wa turuku da ƙasar wa ƙasirai a wani da azumi da gugu da azaba su lamun gari su wa ya kuru su matinta ba da imani bayan imani wa ya tattu su yi rikta alin zai da wani musulunci wa ya kula amal wa ayyukan ya ba ba ba من كفر بالله من بعد إيمانه إلا أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله كون اللي كان الله بعد إيمان بالله الله wato kenan bayan da imani ne kuma kayan da Allah illa man ukuriha in wanda an dole na ma an ka ala tsara kudi a kan wannan dini da zai amma ko da ya galau da na wata zuciyarsa ko da ya wannan magana zuciyarsa kuma indu ta nutsu da imani imani wannan ma ya zuwa hudu da kuma hudu da kuma lamar da kayan su yi su tsawaita ce da mutane ya wane ne zai duka ma walakin man shaka a ne wanda ya buɗa ƙirjinsa da kayan shi ai hagu ya buɗa shi wasu ba na na buɗe ka ke gani da haka wani abu aurewa ba na yin da ba waɗannan suna da daga Allah ولهم عذاب عظيم سنة عذاب الصبر في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لأنه صاب بذلك مدرسين don sun koma da wannan suna masu kai da kawo la ya kabarin kufaru a bai masu farau wannan muku da suna hanyar masu imani ba farau wani ajiyar ranar alkiyama لهم النار سنة دوزا إذا ما كنتم سنقض أهل الهوكة يكاين والصار داخل هذا القبر أو الجواب وانا آية يلي يجا مثل أعمال في مياه وانا مسؤول مرفوع مسلمين ومن فترة فترة الأولياء farko a sa da mutum surun bakwai sunun an farko a sun da farya da mutum surun bakwai na farko kai duk a daga muhammad sallallahu alaihi wasallam na duk ina abubakar na uku da na ina biyar ba na hudu abawa na biyar su haihu na shi amma wukin ya san na bakwai sumayya umama wannan da sun tsawon wannan da bayan rubuci duniya na da girma wa Allah to amma an nemi mahaifiyarsa da ma'ayyinsa su ifar da kayan suwai a kashe amma amma ya yi kalma a bai suke amma guda ala wanda ala ya tsira amma umar a imanin nufar jiki ya yi amma su ke da imanin tun daga murar har zuwa dubu da ba duk su kai girma lokacin da zuwa da zai zuwa zai ta kai da zai ce na faɗa dole amma ma na ta ta ce ko gobe an da tsara da kiwon na ta amma umu amma ita an warwar shi bibiya cikin gudunci cikin musulunci cikin mata wani ta farko wani ba da hada uwa ne farkon shugo wani ake yi cikin maza ba a jabu maulawa fararunwa wata rana ɗaya wannan za ta gudana ga musai dama mu yi da wani da ba منذ يدع وأنا أنا أنا في كلا وسم مسلم شكرا مسلم ولا مسلم كبري كيفو لذلك نزاع إلى الأمر شكرا رسول الله إني هو أنا إني هو أنا أيضا إني هو أنا نانو يجي يجي من ذاك اللي ما هو يجي وأنا يجي وأنا وأنا إطلاقا يجي يجي أنا من كلا أي كلا أنا عمر الله لا تعالى لما يجي وانت نغربه يا رب Allah ya rubuta wanda ya riƙo da amma a janta ya riƙe shi saboda haka ana son musulmi da zama samu Allah ya fara gudunmuwa ya gaba ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يحب الكافرين ذلك الوحيد لهم ولا يجيد أن يجيد لأنهم نصوا بعض ذرع حياة الدنيا أيوة الدنيا يتعوى مبعين على الآخرة أن ما لا يعرف الفضل أن في شيئة مدعنا لأدرى هو على العيش ولا يجيد هو على العيش saboda haka a gefe na a nan wanda ya kai wannan kalma a mawucin da na da ɗaya ya hukunci an karbi an gwada to shi gaba أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك ne ba wani ba shi ne ba wa amfani daga nan kai zuciya ba ta fahimta shi ne amfani da ke da amfani ban wani yi yi su da amma wa da ke yi da da an yi da wani musulunci huwa da yake layi ala don Allah ya wuri masu wanda gwamnati kuma tana kara su da zai rubu a shi na kasar wa tsadarai idan yi zuwa gare yau duhu na su bai da zuwa Allah ya yi Allah su da ya kara kuma su na لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وأن أحد لا جرم قطعا annahun lallatuwa su kalu su ne waɗanda za ta suna tsare sun aka yi suna jama da ɗaya sun gama tsara ɗansa babu kulli da tallashi na ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما أتدعوا على البداية لو كان أقول قرنا دسوس أنا لله أصابه

min ba a riba su bayan an kitire su ma'ana kun su an arzata da su alaƙin yini sun ba ba da rigaki sannan bayan ya ja a duk ba su ga yaƙi na yaƙi wa hara hukun ga yaƙi yin ba hara don tsayewa a laƙi na laƙi wa sabar hukun sun ga yi hankuli a za mu ba da kada na wuta da kana zuwa da wurin zama والأعلى دروا لعيالي والأولاد دروا لعيالي والمال دروا لبوكيا وعلى الآن وجودنا كل أدناء وعلى وجد أن بيتنا ولا آية إن ربك للي أبيتك من بعدها باين جرا هو باين للأنبياء لا يلقوا الله أن يتواصل mai gabata a nan wani yi ma a kawo ƙasar tsarin halin da da halin da da hannu yamma haka ga su gaba yana da kuma tsarin da ke da mutane ya rai a yi ma'ala da ke tsaya da gari wa haɓar inna al'ula dalla alaihi haɓar tsaya wato gina a nan waɗanda gara sun da irin wannan kalma ta mutane da ta ɗaya da wancan ɗalibai in suka yi gira suka zuwa lara da su Allah ya yare mu Allah ne gabara na mutum ne an ci ga ku domin gabara ta tara abin da Allah na gabara duk abin da ke Allah tuma tuma ya ba ta tsaya ji an janna kawai Allah ta ta mu an janna to ci gaba يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون to ka ambata yau ba ta ci kullu nafsin tijari a nafsiya ranar da kowace rai za a da rukuna da aya a kan kanta za mu muka alikun da kowace rai tana da aya a nafsiya la na mu'amir ba wadda ba ita ba da lamar da ita ba ko yau da kyamci da ranar kyamci وكذلك لا بمكياتنا أي بدون نعم كذلك والجملة ما تنسى جماعة ولا آية أخوي منصور ranar da kowace rai ya zaro a cikin bukata yadda za a cika in ji ke kawo nan na aiki ya ba ko ba kullum za a ba kowace rai a cika mai za a ba ما على الأرض الحقيقة وما يموت شيء ما عليه إذن سادن دليل كيف أنت ولو نعوك ولا يعوان يوم وكذا domin a ranar kiyama ko wata ra'ayin ke bukata ita ce daga an zama da ita domin da duk wanda a bayan da ta cikin ta wuce to in akwai haka to za ki gina wani jama'a a mutum da za a rika ta kara shi وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة جنة يأتيها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون wannan misali Allah ya misali da Allah ya tunya ana misali da sannan misali ya gari gari duk yadda Allah ya wa ni'ima yanzu da wata yin addini ba za a kai ana yawon ransu wannan alƙarya Allah ya yi mata ni'ima a saboda addu'an mazabata a so a fina Ibrahim alaihi duk inda suka aza hannun sa da farshe amma da Allah ya yi wa mutum sai Allah ya ja ya arziki an ga gwangwara har koma suna ko mushi yin na don mi domin fito ana ta wadda rabon Allah ya zai misali da kulle ƙauni da dukkan mutane an awon la'awar alaihi wasu Allah yi لسبب الإيمان لسبب الإيمان ثم كفروا كما كفرت وبشر الله النعمة لنعمة أن يكتم بما يفعل الأعمال shi wannan misalin da Allah ya sanya misalin kayyakan alkari a iya makasi ne maka wal amma a ita ake bayar da Allah كان حالة للغارات مكة تعالي بعد ركعين لا تهاجم فوق أجيب الغادة دمي بدعاء علي إبراهيم دنيا الدعاء بامرت تاكرت على إبراهيم مطمع إلا تنزل على الأربع لا يحتاج إلى انتقال باطل هذا الفريق من

أصلا أول شيء وصل أنا موشي لا أعني wanda ya saba da abin da ke sai ya gyara ya tsara shi ba ya yi wani wal amr turun bima ya wanda da nake ganin ku wani Isra'il na kayan musulunci duk da ma ya gudu shi ke abin da ke ne ne ke marari على عرض الآية يعني عزيز الدول جوا على عبادة الآية عزيز الأبوة ما كان يمسكون في القرآن من أي أرعاد تمثل ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون kawo masu da mazo ya zo musu min wanda da cikin su ma da sallallahu alaihi wasallam ba za ka zo a kai da ya ba a zama da za a za a ta kama su a cikin yunwa ba a ɗaure su wani gani suna a zalimai su gani kuma ne a nan kawo ya a yi wasiƙa don sun san gaskiya a yi muhammad ba za mu ma kai jama'a akwai ba su ne a kan gaskiya a فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ولما نفع المسلمين على مبايع الكفار يرسل الآيات فركة المسلمين أتقارب الكافرين وأثروا سلطان السؤال البلاد غير ذلك ومثلوا ما أثار حركة تبع الإيمان ويوجد ذلك عليك يستعبون بإيد تبع الإيمان وأمرهم إلى الله تنشيط لسانهم لأن القوى ما عملوا ولا يعتقد من الإيمان فقال Allah fara yin dange ce farkunan ku ci a yau da kuma nuna yamma da kuma ba ku a da Allah ya azinta ku halal yana halar ɗayiban wato yana mai zari na haɗiya da wani inan wanda rage kyama yi ba.

الدم ولحم الخنزير وما أهل للغير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا ما حرم عليكم الميتة والكم على أن تشركوا الله يعلم ومن أنا أن حرمت إنما حرم عليكم الميتة الله يعلم أن تشركوا yang haramkan. Siapa yang anda diarahkan menguasai, al-murad bila ada. Jadi, ba a za ku amfani da mushi ba yin bada amma amara haranta muku ci wadda ba jini wani irin jini wanda an da yanda a wani Allah ya ba ku wannan kushi amma jini wanda ta yi tsoka tsoka kowa ne ya koma shi wani ba amma damu mako wani haramu na wani rufin ko ina yan abin a yanka shi na ya kare ruru ba a kuma wani kan yanzu kuma Allah ya haɗa ku cin nama a rai حرام وما أهل لغير الله إن أبدا أقول لا يدعى رسول الله duk abin da an yana da sunan wani arna kuma na tsoro duk wanda ya bukatu baya bani amma ba ya na tsada suna da zuwa su ne amma ba ta nan ne ba wala alim ba baki da ya gada wannan aya ita ta hana duk wanda ya gudu da uwaye ne ya gudu don kama da uwa ko uba ya yi ya don gudu uwaye to ita ta hanyar nan ko da alamu a ta kuma shi ya kai ta ya hankali ya mutu ya mutu bai haram amma wanda yake yana yana niyya da ruwa cikin ba a yin shi ba amma dai kun ba ba sai wannan da ruwa da ya fani amma in ba da abu ne ya ba a yin shi wani to kada ya masa ya ci a yin shi wani dunia ini berwakat dengan mudah yang dilarang. Allah taala. Inna Allah bahwa Allah ligawa na ini dikai. Waman aku da zuwa duwa da ruwa cikin nan na fara da ruwan mu. Ila da lawo shay'in min zalika. Yayi amali da wani abu cikin wannan. Rai da bani amma ba wanda ke zama su tsoron da ba ba dan ta'adda ba wanda ya fita sauran abin al'umma ko kuma ya riga ya yi tawaye alawari mutum da wanda yawa da gabanin musulmi tawaye da kai ولا متعذر على الناس بابهم أن تأيي على أحد الأئمة بالخروج لذلك أي من hanya. وبعد ما قرب عليه يكفي أبي الآن هرب عليه والله لا يعاقبه بما جعل لله ويكره ما تكفى أن أنا دعوة ذلك عند يهو يقول الرسول الرسول لله ويرحمه أن لا يجد ببلد جوالته وأما الباقي أما وين يدرس الجماعة أو قد أدركوا وين يتأذي عليه لو سلك إياها لا يظلم ما أن يأكل ما وضع عليك ولا تأكل إلا أن أمر حال ما المعادلة فعل هذا إذا وأنا لا يباوع له شيء من المعلومات في صور المعلومات إذا أمرني أجد أن أرى فين على التأكيد من ذلك منقول daga cikin wannan kuma ana ruwa da akami da amuri aka hukunci da kan idan wannan ya nuna ba a aka hukunci da abin da ana ci da ne da ana yi a cikin ana ta a kowa da nan gara idan kuka duba wannan aya inna ma harama alaikum wa mayyitana to karatu abun da kuma yawa

amma kafin a kai lan samun aure sai Allah ya wannan yarinya rasuwa da tambaye sha a wani wajen yake shin akwai gado tsakanin shi da ita to ne kalma ya fi kwanci soyayya kuma ba su da wata wanda ya nema aure kowa ya zo da ne sai kun ba shi har ma aka yanka mai sadaki ko ya biya ko bai biya ba ba ya yanka ba to a nan in an yanka sadaki kuma da shi da na farko ko kuma sai da sun inda ba ya da kuna sai ranar da za a da ruwa a shirin kulla a wuri amma dai da zagin an yanka bisa ga uba ya bai ko filin uba uba ya ce ba su a ya ba su a kun shi ya an tako an kuma Allah ya cika ko Allah ya cika إلا أكثي لنوه المبا مطلع قليل جواهر الإنسان الذي كل شعبه وارتاح بالوعي إذن miji an yanka talaki ga mata ma an kai da rishi ya amma la da mawutin sauci aula a auren zinari wa in warisa haifin yin umar amma ban da mutuwar miji ko ita kun ba a kai da ba in dai an yanka sadaki an ba kuwa to almau ba ne in kuma an ba shi ya karɓa amma ba a wada yanka sadaki amma uba ya yi bai in ka wato yi in ka wato yi shi da taki sun yi kuka da juna amma suna da barci ita wata mai magana guda suna yin ba da su wato uba ne da yarsa mutane na zuwa neman ta sun suka yi yawa amma su sun bada da yaya ne ba wani sai su ware su na miki da su da ma'a su mawari aka zo aka taru aka kulla a wani da wa yake a kulla a wani da muhammadu محمد بن عبد الله ما أعتقد أن يستطيع أقول أول شيء بعد أول شيء ثم أعتقد إلى أخير كم ko kuma ku je ware yanka in kun yarda a bai kashi wannan shi ne kan kuma kaga an kula wa kuma an tsaya ba masu zaki ba to na an gani ta da a gani ya san muku gurin ba ba ba zaki amma wani ba kawo tarmiya da an ga taron a kula aure ko kuma aka yi rarku aka biya da zaki wani ya ba wani ya tsawanci shi ko wani ya karba ko ɗan mafarmacin ba ta karin tashi ya biya da zaki tun ba a yi taron da aka yi bana wanda ake sannan da yi sai Allah mai shi ta wannan sawa to in shi ya kika al-mawdu da rubuta shi da kika in ka kika al-mawdu da rubuta shi da kika to da wani tsarin da mun yi magana na hadisi ba a mai kiraki ba amma ba a da mana abu ya mutu ne ba ba magana ne kiraki amma akwai magana ta da wanda ya yi magana da wannan duk kowa aka da shi yana gado faɗin matsanan yanki na ramu da rage a hannun da yawa irin wannan ita a kuka a shi babu babu babu kuma na na da matsala don gado ba kowa ya ban Allah ba kuma da ya zai ba zai duji kuma na kuma ƙarshen aya ya Allah ya wala wani hadin ba da babu abin da ake cikin mara kuma ba kowa ya raba Allah ya raba don haka duk malamin da zama tsara gado in ya raba shi ya ɗauka ya ba wanda ya gado amma ya shi haka Allah ya raba wanda ya shi malamin da haka raba a karanci fara'i a ran shi sannan ka raba tun ba ka gani wani ala ne ka kai ka wanda ya tsaya ko wanda shi ba kamar ne ka amince da ina mana abin da kai ana kan ruhu tambaya ta gaba don makon lawo da tambaya yake muna ji cikin wa'azi a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga itikafi ne a cikin goma na ƙarshen wata ramadan inda eh, amma yanzu ana samun wani da ke shiga itikafi tun farkon wata ramadan yake shekaru suna wani dogaro da zai sa shi haka yi eh, wato abin da aka yi magana idan ka duba cikin bidayar da wani wannan ya yi wanda za a yi da shahi matsalolin usul mafi yawa lokacin da tsaye tsakanin maluma na farko da yawa abin da ke cewa أما السلطان فليس أترى إنهم عدو واجبون شيء تقابل زمن الزعيم الأمة على ما بيد حدي وانا حقيقة أما إذا كنا مصطفى قليل جاي الجليل يأتي أفضل إنسان فأنا بوما أشرت من الحياة domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rage wa kwana goma kuma shi ne wako ma'adu na kammala da iskari kwana goma amma nihaya na iskari shaharu da guda to na wani ne ko da wata shi wata shi da abin da ya an yi makaruhi na a ƙara a kan wata sannan kuma mai ƙarancin iskari yau mun wale shi ne sai. Da waɗanda a ƙarancin iskari ba a yi ne da abu sau da haka wannan zubaran nan wata nan guda da zai shi na da dalili Allah ta yi. Sai tambaya ta ƙarshe na yake yana tambaya ne malam eh, hukuncin wanda yake sallah amma wani sassana a fi ita saboda yanzu idan mutum ya diba ko mutum ya shiga masallaci za ka ga matasa suna shiga cikin masallaci suna sallah a kan wanzunan su a gargale idan aka yi hukumi ko jada sai ka tafi wa wani a yake da mai hukunci sallolin na wannan a yau da hukunci a yi musu nasiha su gyara su amma bayyana bayan su karanci na da tsanani amma ina da gaba na zuwa kusurani bakin cibiya a rage kawo zuwa ne in ya kashe ji da namiji amma ba ce dukkanin jikinta hatta a gaba ga iya yanzu wunta wunda farurbanta ko dukiyar da yana sallah lallai ne dauri wa a'adar ya ga shi kadar wa a'adar masu yi ba ya ta yi sallah su yi gaba ba ya ta sallah yi ma wani masu gaba wannan sallah za a rashi ta masu yawan matan ƙasar hausa abin da suna iya yi wa ma'anar gida mai yawan ana yi don suna ko su da ya fi wajen suwa da haka gyara suwa musamman da shi yanzu da a wurin mugala ba shi ma wancan wannan a wurin mugala ba domin ya an gari wani abin da sun zama ta yi ba shi amma dai Allah ya tsaye zama limana ba. Allah ba na ta. Amin. الحمد لله saurari fatawa صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روكم لألا كثيرا المؤسسون من الخير يا الله منا مؤسس كمؤسس أنه وقلت يا الله فرعا مسلم ولنسى هي بعد من سنة توحيد يا شيخ أبو المعمود يا الله كافر كمسلم يا الله فرعا مسلم ولنسى يا الله فيا من سنة ya Allah muna rokon ka khalifan malam na farko a shek Muhammad Sani a Yanjikin da shi da mafi mazinka a shek Muhammad Sambo da Yanjikon da shek Sa'idu Hassan Jingir ya Allah muna roƙon ka waɗannan bayi na ka ya Allah ka musu jagora ya Allah karka musu da dubararsu ya Allah ka haɗa kansu a gaskiya ya Allah shugaban gudanarwa a shek Nasiru Abdulmuhi da shi da mafi mazinka har ƙasa ya Allah muna roƙon da taimake su ka ƙara musu kariya Da daraktan agaji na ƙasa da shi ne wanda ya roƙon ka har zuwa ƙasa ya Allah muna roƙon ka Allah ka taimake su ka ƙara musu kariya ka ƙara musu lafiya ba ki ɗaya ya Allah majalisar malamai ta wannan ƙasa ta Nijar ya Allah muna roƙon ka Allah da taimake su ka ƙara musu kariya shugaban gudanarwa na ƙasa a wannan ƙasa ta Nijar Allah da taimake su ka ƙara musu kariya da ran jama'a da shi da kasar rijiyar shi ma da shi da ya Allah muna roƙon da taimakin su ƙara musu kariya ya Allah muna roƙon kamalar da aka turo wannan ƙasa domin karantar da bayanka ya Allah muna roƙonka Allah kai masa gudunmuwa ya Allah ka sakarta musu da alkhairi ya Allah ka biya masa bukatocinsa da alkhairi ya Allah ka ƙara masa kariya da juriya da haƙurin aiki ya Allah muna roƙonka zuriya da tabbacin Allah a ƙara shirya masa rasuwa Allah ƙara musu albarka ya Allah mahaifinsa Allah ka rahama cikin kabarinsu Allah ka yafe musu kurakuransu ya Allah muna roƙonka mu ya iyayen suke da ya Allah muna da ka Allah ka sa su gama da duniya lafiya ya Allah ka ba su lafiya ka warkar da suwa ya Allah muna roƙon ka da duk mahaifan da suka rasu ya Allah ka rama su kabarin da ya bai musu kuramuransu wannan bawa da ya bada wuri domin a karantar da bayan Allah ya Allah wannan roƙonka Allah ka sakamta musu da alkhairi Allah ka biya masa bukatocin sa na alkhairi bayan gonta da son goma zuwa da yake ya Allah ka barka musu da yaɗa musu buraburansu ya Allah muna roƙonka kowa da ya halarta wurin wannan tafsiri muna da bukata daban-daban ya Allah muna roƙon ka kai ne mai abin bayarwa ya Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya ya Allah shugabannin da ka ba mu ƙasar Najeriya da Nijar ya Allah ka ba su ikon sauke launin da ka tura musu ya Allah ka aza su a kan daidai ya Allah inda suke son kaucewa ya Allah ka hana su ya Allah ka haɗa hankulan su wajen yi mutane aiki ya Allah ka haɗa hankulan su wajen Gima mutane adalci ya Allah ka haɗa kullum su wajen ba mutane haƙoƙukan su ya Allah mu kuma talakawa Allah ka ba mu haƙuri ya Allah ka ba mu jurewa ya Allah ka aza mu a kan daidai ya Allah inda mu sun yi kuskure ya Allah ka kama roƙon musu Allah ka gyara ya Allah ka ba su ikon su gyara da mu da su baki ɗaya ya Allah wannan karatun da ake ya Allah ka tasirantar da shi a cikin zukatanmu ya Allah inda hali ke Allah ka ba mu ikon haduwa inda umarni yake ya Allah ka ba mu ikon bi ya Allah muna roƙon ka mata da suke halartowa da waɗanda sauki yake kai musu da duk inda mata suke da musu ya Allah kara musu albarka ya Allah masu aure ka kara mu auren su albarka ka kara muna hankuri tsakanin mu da suwa ya Allah maza kuma wasu ɗawainiya ya Allah ba ka abin da za mu da wani su ya Allah masu kasuwanci ka kara wa kasuwancin su albarka ya Allah wayar da ba su da kasuwancin suna da bukatar su ya Allah ka wuri musu ya Allah muna roƙon wayar da baka ba haihuwa ba ya Allah ka ba su ya Allah wayar da kafa kuma ya Allah ka shirya mana da su baki ta ya Allah muna roƙon ka ba mu ikon yi mai ka ba mu ikon yi mai iyayen mu ta'a da biyayya kan abin da kake so kai da siya ya Allah ka azabu a kan gaskiya ya Allah ka ba mu iko bin gaskiya duk inda take ya Allah duk inda ka ya take komai ta wa ya Allah ka hade mu ka mu rubinka ya Allah ka kare mu ran mun makka da madina ya Allah bayan ka suke turo suna da bukata ya Allah ka bi mu sanin bukatun su ya Allah da mu da su ya Allah ka biya mu da bukatun su mun alkhairi ya Allah abin da muke tsoro ya Allah kai mu maganin ya Allah abin da muke so ya Allah ka hada mu da shi ya Allah muna roƙonka Allah ka sa muna cikin wani za'inta a cikin wannan wata ya Allah ka sa muna cikin wani za'inta a cikin wannan wata ya Allah muna roƙonka Allah ka hada mu da daren lailatul qadri ya Allah ka hada mu da daren lailatul qadri ya Allah marasa lafiya da cikin ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka warkar da su ya Allah mu da kafa lafiya ya Allah ƙara mu lafiya ka sata amfani mu yi aikin da kake so ka yarda da shi ya Allah ka ɗaukaka musulunci a kan kafirci ya Allah ka ɗaukaka musulunci a kan kafirci ya Allah duk masu kan goma addininka ya Allah mun bakar su ya Allah kai mana maganin su يا الله كتمكين على كل حال يا الله كبير ولمطاقتم من الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك علمنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Thank you.